Na san Amadi kurfi shiryayye ba rago ne ba, ga saƙon da ya min har abada ba za na ɓoye ba, ga saƙon lawal ta ya iso ba za na ɓoye ba, ga saƙon Aminu masari shi ma ba ni ɓoyewa, ga saƙon Aminu makera shi ma ba ni ɓoyewa, ga saƙon da MT liman yayi min ba ni ɓoyewa. ta sakon da yan yayi min ba za na boye ba ta sakon da lado dan marke yayi min yana cewa mu mai son kasar katsina ya biyo umar mazan ku da mata umar mu da addu'a mun zabe kakane mana aiki mun gode mazan mu da mata umar mu sayar addu'a mun zabe kakane mana aiki mun gode mazan mu da mata umar mu sayar addu'a mun zabe kakane mana aiki mun gode mazan mu da mata sun wai me ake cewa manufa sun kasa ganewa eh ga kaɗan daga pdp sai kai ta girgawa an ce ma waɗansu su zarce mun ce ba su zarcewa sun ce za su mai da haraji mun ce ba a dawa ko za a yi ruwan kibiya sai dai umar mazan mu da mata. Umar mu sayar addu'a mun zaɓe ka ka mana aiki mun gode mazan mu da mata. In na tadda umar Musa gwamna bani yin kuka. ni fata nake a wajen Allah ya sarki ya tamaka kai aiki ka taimaki al'umma jumla mazan mu da mata. Umar mu zayar addu'a mun zaɓe ka ka dai mana aiki mun gode mazan mu da mata. Gwamnonin da ke katsina jumla ba za a manta ba. Kowanne ya zo aikin da yake ba za mu manta ba. Sun shiryar da ayyuka mu kan ba za na manta ba. an zo zamanin umar musa ba za a manta ba ya samar da lantarkin da ike so dumu kunkunna saura sun wuce ba su samar ko da ɗan kalilan ba ya samar da hanyoyin da muke so mu ta morewa saura sun wuce ba su samar ko da 'yar kalilan ba ya samar da famfo umar musa mi ta ɗebowa saura sun wuce ba su samar ko da ɗan kalilan ba ya zo ne ya taimaki al'umma umar mazan mu da mata umar mu tsayar addu'a mun ka kakare mana aiki mun gode mazan mu da mata shiryayye na yusufu landan ni ba za na manta ba shiryayyen gidan hajiya mai roba za mu kauce ba shiryayyen tukurruji kan shigon na ba rago ne ba ga umar mijin hajiya turai allah ka kama shi baban shehu umar na shehu allah ka kare ki du mai son kasar katsina ya biyo umar mazan kudu mata umar mu zai addu'a mun za ka ne aiki mun gode mazan mu da mata. In mara Musa ya raduwa mun zabe kaka ne mana aiki mun gode mazan mu da mata. Mun bar Musa ya raduwa mun zabe kaka ne mana aiki mun gode mazan mu da